yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gidan kai a cikin garin Kano a wannan majalisi na karatun at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih a yau muna ranar yammacin asabar goma ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1430 da biyar wanda kuma ya zo daidai da sha daya ga watan ɗaya miladiya ta da 2014 kuma wannan shine darasinmu na da da arba'in biyar idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da muka ce matsala guda ɗaya ta rage mana a cikin wannan hadisi kafin kuma mu je ga hadisin ta na gaba saboda ka za mu saurara karatun hadisan duka biyu da wanda yake shi muke ciki ba mu gama ba da kuma sabon hadisin ta wanda za mu karanta insha Allahu kuma mu yi bayani bakin gwargwado abin da ya kunsa bismillah man sani a'udhu billahi السميع alim minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المرأة في الثياب عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد باب إذا, إذا صلى في ثوب له أعلام وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي نعم kafin mu je ga hadisin akwai tambayoyi kaɗan da za mu ansa wannan yana tambaya yake cewa assalamu alaikum na ga wani uwa yana sa zoben azurfa wai dan yana maganin aljanu malam a gaskiyar wannan magana wannan ba gaskiya bane sa zoben azarfa suna ce daga sunonin ma'aiki sallallahu alaihi yana sa zoben azarfa a hannunsa amma babu batun cewa wai dan ka sa zoben azarfa a hannun ka hannunka shikenan zaka samu shamaki ko tsari daga aljannu wannan magana ce wacce take bata da ba ta da tushe zoben azurfa kamar sauran abubuwa ne baya iya amfanar da kai ko ya cutar da kai mai amfanarwa da cutarwa shine Allah shine zai iya kare ka daga dukkan abin da zai cuce ka amma zoben azurfa dan ka sa shi wannan ba za ka samu kariya ba kuma yarda da wannan aƙidar ma zai iya zama matsala ga tauhidin mutum ya cewa zoben da zai sa a azurfa na hannun shi zai kare shi daga aljanu kaga wannan ya dauke yardarsa da sikarsa da imaninsa daga Allah ya dora shi akan zobe wanda ba zai amfanar da kansa komai ba na ya amfanar da shi sauraka wannan ba daidai ba ne ya kamata wanda yake da irin wannan akida ya yi kokari ya batta ya tuba zuwa ga Allah sai tambaya ta biyu shi kuma yana cewa assalamu alaikum ina so na san sahabbai ah, da suka fi ruwaito hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama banda aisha ah, sahabban da suka fi ruwayar hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake fada su ne al-muksiruna al-muksiruna fi riwayatil asar na farko akwai abu huraira radiyallahu ta'ala anhu sai mai bi masa shine abdullahi ibn umar radiyallahu anhu sai anas ibn malik radiyallahu anhu sai abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala abdullahi dan abbas sai abu sa'id al-khudri sai kuma jabir sai aisha radiyallahu ta'ala anha waɗannan su ne al-muksiruna fi riwayatil asar kamar da suyudi yake faɗa al-muksiruna fi riwayatil asar abu hurairata abu hurairata wa yalihi ibn umar abu hurairata yalihi ibn umar cewa anasun wal bahru kal khudri wa jabirun wa zawjatin nabi waɗannan su ne suka fi samun ruwayar hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kowannen su ya ruwaito hadisin da ya hau da dubu sai kuma wanda yake cewa assalamu alaikum rahmatullah inda aka ce a hadisin baya farakiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa rakiba abu talha wa ana radifu abi talha sai yake cewa to tsakanin abu talha da anas wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya annabi sallallahu alaihi wasallam bai goya ɗaya daga cikin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abun hawansa abu talha shi ma ya hau nashi abun hawa amma abu talha shine ya goya anas a bayan a bayan abin hawansa wanda yana cewa yana da kyau a ƙara yi wa 'yan uwa bayani akan abin da ya shafi guluwi wato zurfafawa akan salihan bayi wannan matsala ce wacce take duk wani wanda yake da sha'anin akida ya san guluwi shine asalin abin da ya jawo har aka bauta wa wani ba Allah ba wato wuce iyaka wajen girmama wasu masu nagarta ko masu daraja a gurin Allah kamar da al-muallimi rahimahullah a cikin littafinsa at-tankil yake cewa min awsa'i awdiyatil batil al-ghuluw fi salihin awsa'u awdiyatil batil al-ghuluw fi salihin wato rafin da ya fi kowane faɗi rafi na ɓarna da ya fi kowanne girma da faɗi da zurfi shi ne wato zurfafawa da wuce iyaka dangane da mutanen kirki kun san mutanen annabi nuhu alaihissalam gumakan da suka bautawa wadda wa ya gosu wa ya'uq wa suwa'a wa nasra waɗannan asalinsu dukkaninsu mutane ne na ƙwarai waɗanda suka rayu bainar jama'a aka san su da hali na ƙwarai bayan rasuwarsu wasu ko kuma shaidan ya zo ya rada ma wasu daga cikin mutane cewa ya kamata a yi mutum-mutumin mutanen nan a rika ajewa ana tunawa da su kada 'ya'yan su taso su san su ba to daga nan da aka yi mutum su aka ajiye waɗannan waɗanda suka san cewa wannan mutum mutumi ne da suka yi da wata manufa suka zo suka kare suka mutu da 'ya'ya da jikoki da suka taso sai suka ɗauki cewa iyayensu waɗannan suke bautawa saboda haka suka cika gaba da bauta musu saboda haka guluwi dai shine aslu shirki fil alam asalin shirka ko tushen shirka a duniya shine wuce gona da iri wajen bautar wani Allah wuce gona da iri wajen girmama maunin Allah girmama masalihai wai shin ya halatta a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sunayen gausu da gaisu bai halatta ka kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani suna wanda baya daga cikin sunayensa ba idan ka sifanta shi da sifar da take daidai da ɗabi'unsa wannan yana da kyau ka ce masa mai haƙuri ka ce masa mai afuwa ka ce masa mai gaskiya wannan sifa ce ka bashi amma wannan da ainihin <clears throat> ya ambata a cikin wannan tambayar tashi gauss kalma ce wacce take ɗauke da wata ma'ana wacce bai dace a dingina ma wani ba Allah ba tunda gauss ana nufin wanda ake neman agajinsa ake neman taimakonsa lokacin da da al'amura suka rincaɓe suka yi tsamari to wannan kuma Allah ta'ala shi kadai ake yi ma wannan shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ce masa qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada ce babu wani wanda zai iya bani mafaka daga azabar Allah lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada kuma babu inda zan je in fake in ba ga Allah ba kuma a cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaik ya ubangiji babu wata matsira babu wata mafaka daga gare ka sai zuwa gare ka saboda ka Allah ta'ala shi kadai ake fakewa a gurinsa babu wani wanda ake zuwa a fake a gurinsa wanda yake ba da kariya daga wata musiba sai Allah amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa ya yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahun ma Allah saboda ka Allah ta'ala shi kada yake wannan to kalmar gaus tana nufin wanda ake neman taimakon sa da agajin sa lokacin da al'amari ya rinsa ya rincabe wanda kaga wannan daukan wannan suna a jingina ma wani ba Allah ba shirka ne shirka ne a babin rububiyya domin anan wata sifa ce ta rububiyya ta ubangiji mutum ya dauka ya ba wani ba Allah ba ah, za mu koma ga ga mu. hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minati mutalaffi'atin mutalaffi'atin fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahad annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ji aisha tace yana sallatar asbahi mata mu'minai su halarci sallah tare da shi suna lullube cikin mayafinsu sannan su koma su koma gidajensu ba tare da wani ya gane su ba a wannan hadisi kamar yadda muka ce ya kunshi matsaloli matsala ta ƙarshe wacce ba bi magana a kanta ba wacce ita ta rage mana ta ce matsala ta uku Mas'alar fitar mata mace ta fita kun game da kuka sani al'asulu shine mace ta zauna a gida kamar yadda Allah ta'ala ce wa karna fi kunna? wannan shine al'aslu fil mar'a al'aslu fil mar'a fil bait ta zauna a gida domin raba aikin aka yi a namiji aka ce da shi ya fita ya je ya tafa ya tafa dita shi ya samo wa mace abin da za ta ci a gidanta da iyalanta da ƴaƴanta ita kuma ta kula da sha'anin gida ta kula da tarbiyyar yara ta kula da tattalin mijinta idan ya dawo gida ya samu sakina shi yasa ake kiranta sakan litaskunu ilaiha ubangiji ta'ala ya kirawo su sakan wurin da za ka dawo bayan ka sha kujuba kujuba ta rayuwa ka dawo ka samu nutsuwa wanda shine al'aslu haka ubangiji ta'ala ya raba aikin su maza ya dora musu aikin ciyarwa da nemo abinci ubangiji ta'ala ya babu shugabanci da fifiko saboda wannan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim babu yadda za ka iya ciyar da matarka ko iyalinka ba tare da ka fita ka nemo ba saboda mace ita sai aka ce ta zauna a gida wannan baya hana ta fita idan bukatar fitar ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana matansa fita ba kuma bare da bai hana matansa habbai fita ba matansa bai sukan fita idan bukatar fitar ta taso amma al'asulu shine su zauna a gida sai idan akwai bukatar to mace za ta iya fita ta je masallaci wannan hadisin ya nuna mata suna fita suna zuwa suna zuwa masallatai musamman hadisin ya nuna cewa sukan je har sallar dare ma kun ga sallar asuba sallaci da ake fita da daddare kuma a hadisin babu abin da yake nuna cewa tsofaffi ne don wani yana iya cewa ta yi sun fita sun tafi masallaci cikin dare saboda tsofaffi ne ba wanda ya damu da su to hadisin babu abin da yake nuna cewa tsofaffi ne ko ba tsofaffi ba ne saboda haka dole kamar hadisin a yadda yake nisa'un minal mu'minat mata mu'minai wasu daga cikin magabata suna ganin kamar suna ganin makaruhi ne a bar mace wacce ke yarinya budurwa ta fita da daddare suna ganin kan makaruhi ne saboda abinda suke tsoro zai iya faruwa idan ta ta tana fita da daddare daga cikin waɗanda aka ruwaito wannan ra'ayi daga gare su akwai Abdullahi dan Umar akwai kuma wasu jama'a daga magabata amma sana'ani as-sana'ani a cikin littafin sa al hashiya ce ta al-umdat al-ahkam yake cewa wa yahsunu hamluhu ala khashyati al-fitnati alaihinna aw bihinna wato waccan magana da aka ruwaito daga magabata na cewa daga wasu daga cikin magabata na cewa kada mace yarinya budurwa a bata ta fitar masallaci da daddare ce to ya kamata a ɗauki wannan a ɗora shi a mahallin idan ana jin tsoron wata fitina ana jin wata tsoron fitina alaihin na au bihinna alaihin na ana jin tsoron kada wani ya auka musu ko bihinna ko wani ya fitinu da su wato ko su a fitine su ko kuma su su fitini wasu ya ce fa innaha mafsadatun tarbu ala maslahati hudurin jama'a saboda wannan mafsada ce barna ce wacce ta fi maslahar da take cikin halartar ta sallar jam'i sallar jam'i a gare ta mustahabbi ne ba wajibi ba ne ta yi sallah a gidanta ma ya fi lada to idan har akwai mafsada akwai wani abu barna da zai iya faruwa saboda ita ko a kanta to kaga kaucewa barna din ya fi sama da da ainihin maslahar da ake ganin za ta samu wa daf'ul mafasidi ahammu min jalbil masalihi wanda ita ce ka'ida ta malamai har kullum a yadda za a kauce wa barna ya fi akan a jawo wani abin da yake maslaha ne ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari yana cewa wa yu'khadhu jawazuhu bin nahari min babi aula idan har ya halatta mace ta fita da dare ta je masallaci kaga kenan bin harimin min babi aula ta fita da rana ido na ganin ido ya fi ma zama halal sama da fitar da har za a yadda ta fita da daddare ta je sallar asuba kaga ashe kenan tana iya fita da rana yace li anna al-layla riba saboda an fi zargi zargi ya fi zuwa da daddare aksara minan harf sama da yadda ake samun zargi da rana sai ya ce wa mahallu zalika izalam yuksha yukhsha na aw bihinna fitna amma halarcin wannan dole ne a sa masa da baibayi a sa masa ka'ida shine idan babu wata fitinar da za su haifar ko kuma fitinar za ta faru gare su wato fitinar da za a fitine su ko kuma su fitini wasu in babu wannan inda wannan to kada a basu a sana'ani lokacin da ya kawo maganar ibnu hajar ibnu hajar yana cewa hadisin ya yi magana da daddare yake cewa kenan ma su fita da rana aishi ya fi aula in dai har ya halatta da daddare to min babu aula su fita da rana to sai sana'ani yake cewa wal to bin nahari aksar fitinar ta fi yawa za ta fi yawa da rana sama da daddare li zuhuri mahasinihinna saboda kyansu ya ya fi bayyana da rana ولذلك كان نساؤه صلى الله عليه وسلم لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلة saboda haka ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba sa fita zuwa ga biyan bukatun su kusan da farko larabawa ba sa yin bandakuna a cikin gida wannan ba cikin ɗabi'ar laraba ta farko daga baya ne suka rika yin bandakuna a gida sai dai a rika fita wajen gari to mata ba sa fita biyan bukatun sai da daddare ce to haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke suke kamar yadda zaka iya ganin haka a cikin kissar kissar Aisha qissatul ifki lokacin da ta fita biyan bukatar ta tare da ummu mislah sai yace yawa sai yake ganin cewa to wannan ya nuna da daddaren ya fi nutsuwa sama da rana wannan duk yana komawa ga irin lokacin da ake magana a shi abin da ana magana ne a wani zamani da ba wannan zamanin ba ba wannan lokacin ba wanda namiji shi karan kansa cikin firgici yake da tsoro ballantana ya mace shi kansa namiji a tsorace yake ballantana mace abin da yake rajihi a cikin wannan matsala shine halaccin mace ta fita ta je masallaci da daddare ne ko da rana amma tare da mura'atin wannan wannan ka'ida din mura'atin ka'idar cewa babu wata fitina da za ta faru gare su fitina iri biyu suka faɗa malamai suna faɗar alfitnatu alaihinna da alfitnatu bihinna alfitnatu alaihinna ya zama za a fitine su su alfitnatu bihinna wani zai fitinu da su a cikin waɗannan nau'ukan fitina guda biyu ta farko ita ce za a yi mura'ati kawai ita ce za a yi la'akari da ita alfitinatu alaihinna amma ba alfitinatu bihinna ba tunda alfitinatu bihinna wannan wani abu ne tun lokacin da Allah ta'ala ya dan adam ya sanya masa gariza ta sha'awa saboda haka wani abu ne da ba shi da wani lokaci da babu shi kaga in ka ce wannan gari za ta sha'awa za ta hana a ce mata kasu fita masallaci to gaba ɗaya sai dai ka kulle su har abada tunda ita gariza ba za ta rabu ga ɗan adam ba kuma wannan a lokacin annabi ba an samu wannan sawa'un da rana ko da daddare saboda haka wannan bai kamata ya zama ita ce ka'ida za a lura da ita ba ka'ida da za a lura da ita shine babu wani wanda zai musu ta'addanci da wani zai musu faɗi ko a sace su ko a bige su ko wani abu irin wannan amma ba babu wani wanda za su wucewa ya gani ya sha'awa wannan kai zama ita ce ka'ida in ita ce ka'ida to gaba daya a kowane zamani a kowane lokaci ma sai a hana mata fita wanda kuma ka gaba wanda ya taba fadar haka dai har a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yafi kowane lokaci safa'i da zakai yafi kowane lokaci tsafta duk kundin tarihin dan adam kaka ba a taba samun wani lokaci da yafi tsafta kamar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an dan samu irin waɗannan abubuwa da suka faru nan da can ɗayan ɗaiɗaiku to in har a wannan lokacin za a iya samun irin wannan kaga babu wani zamani kuma da za a zo babu shi in aka ce wannan shi za a yi la'akari da shi kaga gaba ɗaya sai dai a rufe kofar ruf kuma wanda hakan ba za a yi itibarinsa ba saboda haka sai dai ka itibarin abinda alfitnatu alaihinna la bihinna na a wannan ita ce matsala ta ƙarshe a wannan hadisi sai mu na gaba shi ne hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha shi ma take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sallafi fi khamisa bismillah hmm, bari su gama sai ya yi عائشة رضي الله تعالى عنها da take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lam فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da wata riga laha a'lamun wacce take da zane zane a jikinta zanannuka fana nazara ila a'lamiha nazaratan sai ya dan kalli wannan zanannukan da suke jikinta falamman sarrafa yayin da ya gama sallah kala sai yace izhabu bi khamisati hazihi?" ila abi jaham ku tafi da wannan rigar tawa zuwa ga abi jaham wa atuni bi ambijaniyati abi jaham ku zo min da rigar ambijaniya ta abi jaham fa ha alhatni anifan an salati domin waccan riga ta kusa ta dauke min hankali a sallata Wani hadisi yana cikin sahihaini bukhari da muslim da surwai toshi hadisi ne muttafaqun alai imam bukhari ya fitar da shi a karkashin babun idan Sallafi saubin lahu a a'lamun wa nazara ila alamiha babin da yake magana idan mutum ya yi sallah da riga wacce take da zane take dauke da wani zane kuma ya tsaya ya kalli wannan zanen me yanke nan a sallarsa ya yi abin da ya lalata masa sallah ko ya rage masa ladan sallah hakan ya kamata ko bai kamata ba to shi ne ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan tunda yana mana magana akan khushu'i da nutsuwa a cikin sallah da ƙoƙarin kaucewa dukkan abin da zai kore kamalar khushu'i ko ya kore shi gaba ɗaya aisha take cewa salla rasu an nabi sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lam annabi yayi salla da wata riga wacce take da zane a'lam shine shine abin nan nuqush zane da take da shi a jikinta khamisa abin da riga ce ko mu ce gwada ne mayafi ne wanda yake marar kauri mayafi ne wanda yake marar kauri na saƙaƙƙen sufi wato abinan gashin dabbobi shine suke kira khamisa ah, wasu malamai suna cewa ba a kiranta khamisa sai idan ta kasance baka ce in ba ta zama baka ba to ba a kiranta da sunan khamisa wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu malamai ana kiranta khamisa ne saboda ba ta da kauri ba ta da kauri kuma in an naɗe ta za a ga ta abin nan ta zama yan kankanwa ba kamar gwada take wanda yake da kauri ba ah, Abdul abdulbar a cikin at-tamhid ya yi maganar lafazin khamisa din ce khamisa riga ce wacce take ko abin da mayafi ne wanda yake marar kauri kuma ana rina shi ko ai masa rini baki ko ai masa rini ja ko ai masa rini a abin nan rawaya duk ana yi masa irin wannan kaloli ba wai lalle sai ya zama baki ba kuma khamisa a wancan lokaci abin nan mayafi ne wanda ba kowa yake sa shi ba sai manyan mutane mayafi ne na manyan mutane a ambijaniya kuma wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ce aje a dawo a kawo masa shi kuma fi ne wanda yana da kauri sabaninsa da da khamisa yana da kauri ita khamisa tana da zane a jikinta ba a yi khamisa sai da zane amma ita ambijaniya ba ta zama akwai abin zane a jikinta kalmar ambijaniya an ce nisba ce zuwa ga wani gari a yaman ambijan wasu suka ce a nisba ce zuwa ga waɗanda suka fara ƙirƙiro ita irin wannan rigar wasu ce nisba ce zuwa ga mimbaci mimbaci gari ne a cikin Siriya amma wannan maganar kuskure ce ba nisba ce zuwa ga mimbaci ba nisba ce zuwa ga um, uh, wata riga da ake kawowa da ya ga yaman galibi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam riguna da suke sawa galibin su ba duka ba yawancin an fi kawo su daga daga yaman ne annabi sallallahu alaihi ya yi sallah ga wannan mayafi yana jikinsa fa nazara ila alamiha sai ya kalli wato zanen da yake jikin wannan mayafi ko wannan rigar da take jikinsa daga wannan lokacin da ya gama sallah sai ya cire wanda ya nuna me ya nuna karhancin mutum ya shagalta da kallon wani abu a cikin sallah ko da abun ba haramun bane ne ko da abin asali ba haramun bane sa riga don tana da zane a jikinta ba haramun bane to amma kasancewar wannan abin zai dauki hankalinsa zai dauke hankalinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire ta bayan ya ya abin nan sai ya aika wa abu jahab za mu yi bayanin wa abu jahab sai ya aika wa abu jahab ya ce ga asali dama abu jahab shi ya ba shi rigar kyauta sai ya aika masa ya ce aka masa ya canza masa ita da ambijaniya wacce ita mayafi ne mai kauri ya canza masa wannan da ya bashi mai zanen a jiki da wanda zake mai kauri ne babu zane a jiki wanda ya nuna tun da ya mayar masa ya nuna kenan ba haramun ba ne sata inda in haramun ne sata kuma zai kuma mayar masa ba in ya mayar masa kaga shi ma ai zai iya amfani da ita to ne wasu malamai suka ce bai hana abu hamsawa ba saboda wasu dalilai guda biyu na farko dai ko ya kasance shi annabi sallallahu alaihi wa sallam an farlanta masa khushu'i a cikin sallah sama da yadda aka farlanta wa shi abu jiham saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan kallon da zai yi wa zanen ya dan dauki hankalinsa kaɗan ba a yadda ya same shi a cikin sallarsa ba sabanin abu jahab shi babu komai don hakan ta faru gare shi shi ya yasa sai ya bayan masa wanda akwai yiwuwar shi ya sa ya yi sallah da ita wasu suka ce ko kuma a'a ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yana so ne ya zo da sallah bisa kamala ta ƙarshe sai yana son ya yi sallarsa bisa kamala ta ƙarshe don haka dukkan wani abin da zai jawo masa na kasa a cikin sallarsa zai rage masa zai tauye masa ladan sallarsa yana ƙoƙarin ya kauce masa ko da kuwa yin hakan ba wajibi ba ne to shi a gurinsa yana son ya yi haka saɓanin waninsa kutai kutaiba yana cewa ya mayar masa don shi ya kyamaci abin baya so to shi ne. wasu malamai suka ce wannan magana ba za ta zama karɓaɓɓiya ta cewa ya mayar masa saboda shi yayi yaki abin ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai aika ma wani abin da shi baya so ga kansa ba domin yana cewa Aisha la ta tasaddiqi bima la ta'kuli kake ba da sadakar da ba za ki ci ba kake ba da abin da za ki ba da sadaka ولا kona الخبيث منه تنفقون Zai بآخذه إلا أن تغمضوا فيه kada ku ba da abin da ku ba za ku karba ba sai kun rintsa ido in an ba ku ba za ku karba ba to ka ku ce shi za ku ɗauka ku bayar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa ƙoƙarin ture dukkan wani irin wani irin wasuwasi da zai zo masa a sallah ko a wajen sallah yayin da ya kasance ya sanar da abu jaham ya sanar da abu jaham cewa ga abin da shi ya same shi ya kalli wannan riga tashi ya shagalta ko ya kusa ya shagalta a cikin sallarsa to kamar ya gaya wa abu jaham ne cewa kai ma in kana so ka kauce wa wannan kakkasa ta a lokacin da za ka yi sallah domin in har annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya samun wani abin da zai kawar masa da khushu'i ko ya yake ta hanyar wannan riga kaga min babu aula abuja tunda abuja ba zai fi annabi sallallahu alaihi wasallama nutsuwa a cikin sallah ba in dai har annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya samun wani abin da zai yi tasiri a sa ta hanyar wannan riga to babu shakka abu zai samu fiye da haka kuma tana yi wa annabi sallallahu alaihi ya gaya masa abin da ya faru yace ga rigan nan ga kuma abin da ya faru ka kawo wata ka canza mun wata dan kai ya ji ba daɗi saboda ba zai yi ba mutum ya ɗauki kyauta ya baka yana ganin ya kyautata maka ya faranta maka ya ga gobe ka da masa da kyautarsa shiru kuma babu bayani saboda haka ba za mu taba kaddara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da kyautar ba ya ce a canza masa ba tare da bayani ba dole za mu kaddara cewa akwai bayanin da zai yi wa annabi eh, zai wa za yi wa Abu Jahm na cewa ga abin da ya faru shi yasa ya mayar masa da ita ah, sannan sai ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahab wa atuni bi ambijaniyati abi jahab ku kai wannan rigattawa zuwa ga abu jahab ku zo min da ambijaniyarsa abu jahab akan yi masa alkunya da abu juhaim ko ka ce abu jahab bil takbir ko abu juhaim bil tasgir shine abu juhaim ibnu huzaifa ibnu ghanim ibnu amir al-qurashi al-adawi daga cikin kabilar bani adi kabilar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ɗaya ne daga cikin gidajen kabilar quraishawa da haka ba quraishi ne imam al-bukhari da wasu malamai suna cewa sunan shi amir sa'ad da zubair ibn bakkar da wasu daga cikin malamai kuma suna cewa sunan shi ubaid wato akwai sabani a cikin lamarin sunansa amir ko ubaid akwai mutanen da alkunyarsu kan rinjaye sunansu saboda haka sai ya zama na ba a rike sunansu ba an fi rike alkunyarsu to in aka tashi sai ambace su da alkunyarsu sahabi ne yana daga cikin waɗanda suka musulunta bayan fatu makka bayan fatu makka ya musulunta kuma yana daga cikin mutanen da suka yi tsawon rai yana cikin mutane da suka yi tsawon rai tun a jahiliya da suke jahiliya kuma ya da suke musulunci yana daga cikin dattawan ƙuraishawa kuma yana da cikin waɗanda suka san nasaba ta ƙuraishawa wato dangantaka da gida-gida na ƙuraishawa lokacin da ƙuraishawa suka gina ka'aba kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi aka yi sannan lokacin da zubair ibn zubair abdullahi ibn zubair ya sake gina ta da abu jaham aka sake yin wannan in kuna tuna hadisin fatima binti qais wacce ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam tana neman shawararsa game da zawarawa guda biyu da suka fito suna santa lokacin tana zawarci a muawiya da abu yake cewa amma muawiya ta fasu'ulu kullama lahu wa amma abu fala ya zaul asa an atiqihi to shine wannan Abu Jam din ce Abu Jam Muawiya dai bai da komai saboda ka in kin aure shi ki samu kika aura kin aure wanda ba zai iya ka komai ba wajen rike ki da abinci da sauransu shi kuma Abu jam fala ya zaul asa an atiqihi a wata ruwaya ta Muslim fadarrabul linisa mai yawan jibgar mata ne sai ya ce da ita ta auri usama ta ce usama usama talat biye da hakaza usama usama to karshe ta aure shi akan ba ta so kuma sai ta ga alkhairi mai yawa kamar yadda take faɗa to wannan shine abu abu abuja wasu na cewa ya rasu a lokacin khilafancin muawiya to amma ibnu bakkar zubairu ibn bakar ya faɗi cewa ya ruwaito cewa daga abin nan ya ruwaito daga mus'ab mus'ab zubairi cewa abu jaham ya halarci lokacin da abdullahi ibn zubair ya sake gina ka'aba kaga ashe ya wuce wannan lokaci wannan yana nuna cewa ya riski farko-farkon khilafar abdullahi ibn zubair kuma akwai ruwayo da suke nuna cewa ma har ya taba zuwa ga yazid ibn ma'auya? to wanda yana nuna maka cewa ya yi wato tsawon rai sosai umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar na cewa a tafi da rigarsa mai zanen nan a zo masa da ambijaniyar ta abijan yana nuna cewa ana iya yin musanyi to kana da abu ku yi musanya da wani ya nashi ya baka naka ya baka nashi wanda ya nuna halaccin haka musamman ma idan kasancewa wanda zaka nemi wannan a wajensa wanda zai yi maka ne ba tare da ya ji wani abu ba idan kasancewa in ka nemi musanyi ka zai zube to kada ka yi asali kamar yadda muka ce ita wannan riga abu jaham shi ya aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyautatta to wanda ya nuna kenan mutum yana iya ba da kyauta ya halatta mutum ya ba da kyauta idan wanda ya bawa kyauta din ya daga ya ce zai sayar ya halatta ya saya wannan a kyauta ya halatta amma a zakka bai halatta ba bai halatta mutum ya yi zakka ba kuma ya koma ya ba da kuɗi a bashi abin da ya abin nan sai zama kamar dabara ce ta ya ga bai rabu da abin ba amma in kyauta ce kana iya ba mutum kyauta sannan kuma in ya sha'awar sayarwa ka saya abunsa ko ya ba mu wani ka saya a gurin wani umar annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da umar ya ba da wasu wasu abinan raƙumansa a wasu dawakansa ya ba da su sadaka fi sabilillah ya ba da su sadaka fi sabilillah sai aka zo kuma ana za a sayar da su zai zo zai sayar annabi ce a kai ba za a sayar maka ba domin kai ka bayar tunanin abin da ya shafi sadaka in ka bayar ta kakka koma kuma ka saya domin wannan zai iya zama matsala ga ladanka sabanin kyauta ya ce na ha alhatini fi salati domin wannan riga ta shagaltar da ni haka ya zo a cikin wannan ruwaya fa inna ha alhatni ta shagaltar da ni amma a cikin muwadda da musnad na imamu ahmad cewa yi faka da ya fitina ni kiris ta fitine ni kiris ta fitine ni wato kiris ta shagaltar da ni game da abin da ya shafi sallata kaga wanda yana nuna cewa fitinar bata faru ba sabanin lafazin da yake nan lafazin da yake nan ya nuna abin ya faru amma a wannan ruwayar ta da imamu ahmad da muwadda cewa kiris fakada ne domin da abin da aka ce ya kada to ana nufin yana daga cikin af'alul muqaraba abinda an kusa a yi amma ba a yi ba ce kadul barku ya absaru absaruhu kiris abin nan tsawarta. ta cire idanunsu shi yasa wani malami yake cewa la yakhtafu albarqu basara ahad saboda Allah cewa yakadu albarqu yakhtafu absarahum wato tsawa ba za ta tafi da idan wani ba tunda Allah cewa ya yi amfani da kada shi yasa malamai suka yi tawilin wannan ruwayar da take nan fa innaha alhatni an salati ay qarabat an tulhiyani ta kusa sauraƙiris ta shagaltar da ni ba wai ta shagaltar da shi din ba kamar yadda waɗancan wacce ruwaya take fassarawa akwai fiƙo a cikin wannan hadisi daga cikin fiqhun da yake cikin wannan hadisi akwai qabulul hadaya wato karɓar taututtuka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karbar kyauta wa yaquluha in abinci ne yana karɓa ya ci in ba abinci bane tagwa yana karba ya nuna kenan ana iya ba mutum kyauta kuma ya karba wannan baya daga cikin abin da zai rage masa matsayinsa da annabi sallallahu alaihi wasallama ana yi masa haka kuma kyauta mustahabbi ne ka dau kyauta ka ba mu wani matukar dai ba da sunan rashawa aka yi ta ba ba da sunan cin hanci ba cin hanci shine lokacin da kake neman haƙƙin da ba naka ba ko kake neman ka raba wani da haƙƙin da yake nashi wannan in ka ɗauki wani abu ka bayar dan ka samu wannan to shine ake cewa ka bada rashawa amma in ba ga haka bane to wannan ya halatta mutum ya bada kyauta ko musahabbi ne yin hakan ma kuma hadisin ya nuna cewa wanda ya bada kyauta idan aka dawo masa da kyautar da ya bayar ba da sharaɗin shi ya nemi a dawo masa da kayansa ba to yana ya halatta ya karɓa babu komai kaga anan ya ba da kyauta kuma ya mayar masa kuma ya karba da a ce bai halatta wanda ya baka kyauta ka mayar masa ya karba ba to annabi zai mayar masa da kyautar ba to karba mayar masa da ita ya karba wannan ya nuna halaccin yin haka sai dai kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai mayar da wannan kyautar tare da bayani abinda ya hana shi ya karba domin ya kwantar masa da hankali ya nitsar masa da zuciya kuma wanda yana nuna cewa duk abin da zai shagaltar da mutum zai shiga zuciyar mutum ya shagaltar da shi a sallarsa matukar bai hana shi aikata abin da yake farallan sallar da rukunan sallah ba wannan ba zai bata masa sallah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya gama sallarsa sannan ya ce a ɗauki wannan rigar a mayar da ita da a ce ya shagalta game da abin da yake rukuni ko farilla a cikin sallar to a lokacin ne sallar take bacewa amma kasancewar wani abu ya dau hankalinsa ko ya yake a cikin sallar to zai rage masa khushu'i ne amma ba zai bata masa sallar duka ba don san khushu'i a cikin sallah tamamul khushu'i a cikin sallah wani mustahabbi ne inda a ce khushu'i ɗari bisa ɗari ake buƙatar mutum ya yi sallah to wanda zai sallah ta zama karɓaɓɓiya masu da yawa kuma wannan hadisi yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmatu da sha'anin sallarsa da haka duk abin da zai gyara masa sallah shi yake kokarin yi kuma duk abin da ya ga zai taba lafiyar sallarsa to zai kokarin kauce masa shi yasa wannan riga da aka bashi yana ganin abin da ta haifar masa a sallarsa ya nemi ya rabu da ita gaba daya ba ma ya aje ta bai ce bari in sa ta ko in zan tafi wani guri inda ba ba bukatar sallar ba in a'a tunda har za ta zama masa matsala cikin sha'anin ibadarsa to gare ya rabu da ita duka gaba daya kuma ɗebi yake cewa a cikin wannan hadisi fihi izanun bi anna lis wal ashiya'i adh ta'firan fil qulubi adh-dhahirati wan nufus az cewa su abubuwan da ake gani na zahiri sukan yi tasiri a zukata abinda zaka shi a zahiri sakon da idan ka zai dauka yakan ratsa ya ji har zuciya idan har irin mutum mai matsayi irin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai yi kokarin kauce ma wannan zane din duba da cewa zai iya tasiri ga abin da yake zuciyarsa ina ga wanda bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga babu shakka zai iya tasiri a cikin sa shi yasa ake kokarin kaucewa dukkan abin da aka san a ido zai iya cutar da abin da yake cikin zuciya kada ka ce ai imani yana can zuciya ba matsala wannan wani abu ne na zahiri amma albaɗinu babu matsala to zahiri daga zahiri ne ake samun matsala a baɗini shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci masallata su daidaita sahu ce la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ku daidaita ko dai ku daidaita sahunku ko Allah ya sassaba abin tsakanin zukatanku kaga daidaita sahuwar abu ne na zahiri amma rashin daidaita sahu din zai yi tasiri ga zuciya har a samu sabani kaga ashe abin da yake zahiri yana iya tasiri bisa ga abin da yake zuciya shi yasa ake so a gyara zahiri ce ai kakka tsaya kana kallon abin ba a jike ke ba kamar yadda za ka ce ai imani a zuciya yake ai abin a zuciya yake ce mace ce an ce ta yi shiga mai kyau ce abin a zuciya ki <laughs> to kaga ita ba ta san cewa wannan shigar tana tasiri ga zuciyar ba kuma wannan hadisi ya nuna karhancin mutum ya shagalta da kallon dukkan wani abin da zai kawo masa tasgaro a cikin sallarsa zai kawo masa ah, karancin khushu'i a cikin sallarsa ko ma menene ah, kada ka takaita abin ga rigar da ya saka ko ma menene idan za ka yi sallah ya zama da zai ɗauki hankalinka to kwari ka kauce masa saboda kar ka zo ka kama sallah ka sa talabijin a gabanka ka san kai ma waye da za a yi sallar nan ta tafi yadda ake bukata to da wata wata wani hoto ya gitta to ka zai dau hankalinka koda ko ba sauti surar da ta rika wucewa za ta dau hankalinka kada ka zo ka yi sallah guri duk hotuna ne saboda haka zaka rika wasuwasi kana sake sake dangane da wannan hoton ko ka zo kai sallah ka baje jarida a gaban ka kana sallah kana kallon jarida kana karanta wasu sadarrukan ma da suke cikin ta kana karanta siyasar kasar ku to kaga duk irin waɗannan sai ka barin ka kauce masa shi yasa ba a san ƙawata masallaci da ado sama da kima saboda wani aka in ya zo sallah sai ya tafi da sa gaba daya ya sa za ga mutanen mu kauya in suka je kasar saudiya kusan dai kawai ana sallah ne amma hankalin sai na wani guri ya shiga wannan masallatai haka ya ga wasu fitilu kamar gwalagwalai duk inda ya juya haske ne to shi yasa za ka ga babu wanda ya kai dan afirka waiwaye Eh, babu wanda ya kai haɗin afirka wai saboda shi a ƙasa su ba irin wannan abubuwa to da a ce abin yana nan yadda yake to zai sauki ba haka ake kawar da dukkan abin da zai zama zai zama ya yi tasiri za mu zo hadisin gaba na aisha yana ƙara tabbatar da wannan a ah, wannan hadisi yana nuna kuma mutum ya yi sallah da rigar da take mai kyau kyakkyawar riga ba makaruhi ba ne sai dai idan za ta ɗauke masa hankali wato tana ɗauke da wasu abubuwa a jikinta ko wani zane a jikinta ko wasu ƙarafuna wanda za su rika ɗaukan hankalinsa ko kuma za ta haifan masa da girman kai ya ji shi in ya zo shige shigo cikin sahu ba ya shi ko ya rika dan kakkaucewa yana ga kamar mutane za su ma bata masa karin guga ko wani abu irin wannan to kaga anan hirigar ta haifar masa da wani abin da yake haramun ne shine girman kai amma in ba haka ba to dan mutum yayi sallah da riga mai tsada ba wani abu ba laifi yayi ba tamimud dari an ce yana da hulla yana da riga ta ado ishtaraha bi alfi dirham alfi dirham kudi ne mai yawa ya saye ta da dirhami dubu da ita yake kiyamun laili kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanya yakan sa hulal riguna da ake kama masa na yaman da riguna ne masu tsada kamar ka ce riguna na 'yan waje masu kyau haka ake kama masa annabi sallallahu alaihi da hulla hamra mai rodin ja wacce da ita yake fita yanzu lokaci ya fita je juma'a kuma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaura cewa sallah a cikin irin wannan ba abinda ya jawo ya ki khamisa ba saboda tsadarta ba domin ce khamisa riga ce ta manyan mutane eh, mayafi ne da manyan mutane suke sawa annabi bai ki wannan ba saboda sa mayafi na manyan mutane ya ki wannan saboda ta ɗauki hankalinsa a cikin sallah Allah ta'ala cewa yayi khudhu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado yayin da ku tashi sallah kulli masjid ay kulli salah duk sanda za ku yi sallah to ya zama na cikin ado za ku yi ta akwai hadisi a cikin cikin tahawi hadisin tahawi a cikin sharhu ma'anil asar hadisi ne bi sanadin sahih an ibn umar radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum falyalbas thawbayhi fa inna allaha ahqqu man yuzayyanu lahu idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi salla falyalbas thawbayhi to ya sanya tufafinsa biyu fa inna allaha zai man yuzayyanu lahu Allah shine fi cancantar aiwa ado saboda haka khuzu zinatakum inda kulli masjid da nufin za ka yi sallah ba ka zo cikin kaya wanda suke na datti ba ah, babu shakka mutanenmu suna kwatanta irin wannan za ga cewa mutum ko bakanike ne ko magini ne baya yadda ya yi sallah da kayansa wanda yake aiki da shi galibi za ga cewa in lokacin sallah yi. zai cire kayan da yake duk da cewa abin da yake jikin kayan ba wanda jasa bace da kasar da ya kwaba ko siminti ko bakin mai wanda ba ba bace to amma duk da haka zai so ya cire wannan ya sanya kayansa masu kyau da ya fito da su daga gida wanda da su zai ji daurin aure to sai ya sanya su yi sallah to wannan ɗabi'a tana da kyau kwarai da gaske Saɓanin wasu gurare za ka ga ba haka bane haka je wasu gurare za ka ga cewa ma'aikaci ko lebura yana sallah da kayansa na leburanci ka gansu duku-duku ya shigo sahu a irin wannan ma yana cutar da mutane don kayan nasa sun yi dattin da in ya shiga sahu to zai bata kayan wasu musamman ma idan mutum yana sanye da kaya farare wani kuma ya zo da kaya dubbakin mai a jiki to kaga ya cutar da masallata wanda kuma wannan a shari'a ana son a guje masa a guje ma abin da zai cutar da masallata saboda ka shiga mai kyau a lokacin da ake sallah abu ne mai kyau akwai ruwaya a cikin marasil na abi dawud hadisin ubaidillah ibn abdullah ibn utba yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati mimma tu'jibuhu athiyabu an-naqiyya war-rihu at-tayyiba hadisi ne mursal sahih mursal ila ah, ubaidillah ibn abdullah ibn utba ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi sallah daga cikin abin da yake bashi sha'awa shine athiyabun naqiyya kaya masu kyau tufafi masu tsafta sannan warihu tayyiba da da da kanshi wato ƙanshi wanda yake mai mai dadi kuma magabata ba su gushe ba suna sanya kaya masu kyau kuma ba sa ɗaukan wannan girman kai ne dan mutum ya sa kaya masu tsada ba a cewa mutum ne mai girman kai a hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yayi yi maganar cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibar wanda duk a zuciyar shi akwai kwatankwacin kwayar zarra da girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya tashi ce ya rasulullah inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan kadhalika min al-kibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la laysa dhalika min al-kibar inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal ya yace ya rasulullah dayan mu yana so ya ga ya sanya kaya masu kyau ya sanya takalma masu kyau wannan ma girman kai ne annabi ce a'a ba girman kai bane inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau alkibaru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine take gaskiya gaya ma gaskiya ka sa kafa ka ture ka shure ta ki karbata wa ghamtun nas da wulakanta mutane wannan shine girman kai saura ko da baka sa kaya masu kyau ba in kana da waɗannan ɗabi'u to kai mai girman kai ne ba wai kayan da zaka sa su ne girman kan ba ɗabi'un da zaka nuna su ne za su zama ka zama mai girman kai ba su da alaka da kaya ba haka inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah yana da kyau kuma yana son shi yasa annabi sallallahu alaihi yake da kaya masu kyau masu tsada wanda in zai yi baki yakan sa duk sanda zai yi baki daga wani gari za su zo wajen sa to yakan fito da wannan kaya masu kyau jarir ibnu ibnu hazim yake cewa ra'aitu ala al-hasan al-hasan huwa al-hasan al-basri ra'aitu ala al kurdiyan hasanan wa khamisatan asbahaniyatan jayyida naga al-hasan al sanye da wata alkyabba yar kurdawa wato alkyabba ce irin ɗinkin kurdawa hasanan mai kyau wa khamisatan asbahaniya da kuma wata wani mayafi dan asbahan asbahan a cikin kasar iran take yanzu <coughs> ce jayyida ita ma mai kyau alhassan alhassan alhassan albasri ma'arufin bai zuhudi an sani mutum ne zahidi ana sifanta za a ce maka mutum ne mai zuhudu to ashe kaga zuhudu ba shine mutum ya kisa kaya masu kyau ba ya zauna cikin kaya a dukun wannan ba shine ne zuhudu ba ganshi cikin jama'a amma daga jaja haka ba kyan gani to duk da yadda hassan basri ya shahara da wannan ya kasance yana sa kaya irin wannan yake cewa ra'aitu ala al-hasani taylasanan kurdiyan hasanan wa khamisatan asbahaniyatan jayyida ذات wa Humur a zirratu من إبريسم وأن يرتدي ببرد له يمان أسود aswadin وبرد عدن عدني وبرد وبرد عدني وبرد عدني وقباء من برد حبرة وعمامة سوداء to yana faɗar irin kayayyaki masu kyau na alfarma da yake sawa ya sanya khamisa ita ce wannan shine mayafi wanda yake an ɗinkin asbahan ne mai kyau yana da zane koraye da jajaye a jikinsa kuma maballan da suke jikinsa min ibrisam ibrisam shine ke khalisul harir harir wanda yake tataccen harir tsantsan harir da shi aka aka yi botar ɗin jikinsa jikin abin nan ɗin wa an yartadiya bi burdin lahu yamanin kuma yakan sanya wani gwadansa mayafinsa wanda shi kuma ɗan yaman ne baki wanda yana da zane haka a jikinsa mai wanda ya rarratsa juna sannan yakan sanya wani abin da mayafinsa shi kuma dan adan adan a cikin a cikin yaman ne sannan yakan sanya wani wandansa wanda shi ma daga yaman yake yakan sanya kuma wata abin nan a rawaninsa baki wato wanda ya nuna kina yana shiga mai kyau wanda ya nuna shiga mai kyau abu ne wanda ake bukata ga masallaci da wanda ko a sallah ko ba a sallah ba idan har mutum zai yi ado a cikin lamarinsa na yau da gobe ba zai so ya fito haka ba tsari ba to a sallah min babu aula shi yasa wancan hadisi fa inna Allah haqqo an yuzayyana lahu Allah shi ya fi cancantar a masa ado saboda haka wannan shine abinda wannan hadisi ya kunsa zamu dakata anan duba da lokaci sai kuma majalisi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad